tsaka mai wuya. Sunana Abdullahi Muhammad Sani daga Boso trawa Abin da zan iya cewa akan harkar tsaro gaskiyar magana a naija dai kafin kasawa ta gwamnatin jihar naija saboda bai yiwuwa a ka na gwamna kana shugaban tsaro ce baka ma zama a jihar bare ka san me matsalar da ke damun jihar kullum baka nan baka can akwai gwamnati da muke gani suna ba da kyakkyawan misali yanzu gwamna irin zulum kowa yana kokari wajen harkan tsaro kullum yana nan sanan da abu ya faru bam zaka ganshi amma gwamna musa abu sama da kwana uku bai ma dawo gari ba zai je wajen ya ga mai faru in dai maganar gaskiya ake a Neja akwai kasa kwarai da gaske ta gwamnatin jiha sunana Abubakar Abubakar Ladan abin da nake ba gwamnatin tarayya shawara akan wannan abin da shafi sha'anin tsaro a gaskiya shugaban kasa da mataimakansa su tsaya tsakanin su da Allah su ga kawukan su gaskiya a cire duk wani son zuciya a faɗi abin da yake na gaskiya kuma duk wanda yake da hannu a ciki to gwamnati ta fito ta yi al'umma bayani a sani wannan zai ƙara taimaka mana kuma su waɗanda suke yi su san an sani zai kame hannunsu ba za su ci gaba da abin da suke yi ba. Yau jihar Nijar Najeriya za mu je gwamnan ta abubakar sani bello duk da cewa ɗan jam'iyyar apc ce ta shugaban muhammadu buhari ya fito kwanan baya balo-balo yana zargin shugaban ƙasa da cewa sam baya tafuka komai wajen tallafawa ita jihar Neja din a fafatikar da take da mutanen da ke yawan kai mata hare-hare watakila za ku tuna cewa a kwanakin baya ma an ba da rahoton cewa 'yan boko haram sun je sun tada tutoci akan wasu garuruwa da ƙauyuka da wannan jihar din. To dangane da wannan ne wakilin mu da ke na Mustapha Nasiru ba ya shirya mana muhawara mai karfin gaske tsakanin wasu manyan kusoshin 'yan siyasa na wannan jihar wadda za ku ji sunayensu yanzu nan ba da daɗewa ko ba tare da bata lokaci ba ga shi Mustapha Nasiru ba tsarin. To saurari Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tsaka mai wuya. kai tsaye muna tare da sakataren gwamnatin jihar Niger wanda kuma shine shugaban wani kwamiti na kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kafa wato Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. Sannan kuma a gefe guda muna tare da ɗan majalisar wakilai na tarayyar Najeriya mai wakiltar ƙananan hukumomin Sulaja, Gurara da kuma Tafa wato Honorable Abubakar Lado Sulaja. masu girma muna muku barka da shigowa wannan tattaunawa. To, Na'am, A to bari mu fara ba tare da ɓata lokaci ba, a bari mu fara da sakataren gwamnatin jihar Niger. A mai girma SSG a ‘Yan kwanakin nan an ambato gwamna Abubakar Sani Bello yana yin ƙorafi a kan rashin samun taimako na musamman daga gwamnatin tarayyar Najeriya a kan magance matsalar tsaro bayan da ya bayyana cewa ‘yan ƙungiyar Boko Haram ma sun kafa su a wasu yankuna na jihar Niger. Yi mana ƙarin haske, shin da gaske ne ma gwamnan ya yi wannan ƙorafi kuma akwai Boko Haram ɗin a jihar Niger? to auzu billahi min shaitan rajim ah, bayani haka ah, kusan shekara biyu kenan ah, kowa ya san halin da ake muka shiga ciki na maganan tsaro na'am Najeriya gaba daya kuma arewa gaba daya da Niger kowa ya san matsalar tsaron da aka shiga hmm. to mu namu ya tsananta ne saboda yawan kasa da muke da shi hmm. da kuma muna iyaka da eh, jihohi kamar na zamfara eh, da kebbi da kaduna tana kuma ta yamma nasarawa kogi da sauransu abin da ke kuma shi ne mun sha fafatawa yau ga an shiga wannan eh, ƙananan hukumi an kashe mutane an kwashi dukoyinsu an kwashe musu dabbobi haka kuma wayanda za a kwasa da neman fansa hmm. a ba ta. Gwamnatin jihar Najeriya ta ta iya ta kokarinta mai girma zona ya je ya ga shugaban kasa ba su dai ba su bi ba. Ya ga shugabannin jami'an tsaro wato su inspector general police hmm. da chief of army staff chief of air staff da sauransu dai. an sha yin wannan amma abin karuwa yake kullum kuma abin da ka sani ne an kwashe muna yara a kagara akwai post na taso daga rishau tana zuwa a nan zungeru da rana tsaka aka tsare da aka kwashe wayannan mutane fiye da mutane hamsin Na'am, to bari mu koma abin da ke faruwa shine. Eh. Kuma abin da ya kamata mutane su gani. saba'in bisa ɗari na jama'a mu da ke karkara ba su da tsaro na polis ba su tsaro da soja ba su da komai so saboda kai idan ya sa na suka shiga wuraren nan sai abin da suka dama suka yi na'am to amma eh, ah. eh, eh, zaji bari mu koma bangaren shi a ah, honorable Lado a ah, honorable Abubakar Lado Sulaja ko cikin makon nan da ya gabata kayi wata magana cewa shi gwamnan jihar Niger bai taɓa tuntuɓar ku ba a kan ku ba shi shawara game da matsalar tsaron nan. A me yasa kai wannan magana sannan a bangare guda ita kanta gwamnatin tarayya eh, me yasa ake samun jinkiri daga wajenta wajen kawo tallafi akan matsalar tsaron nan a jihar Niger? To, auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Malam Nasiru kamar yadda ka yi bayan da farko mun ji bayanai da shi mai girma gona ya yi a madadin gwamnatin jihar Niger hmm. inda yake ƙorafi da nuna cewa ita gwamnatin tarayya hmm. babu wani agaji na musamman da ta kawo mata shekaru biyu da suka wuce dangane da abin da ya shafi al'amarin tsaro a jihar Neja. Hmm. To ba wannan ba shi bane karo na farko ba wannan kusan shi ne ma karo na biyu da muka ji wannan ƙorafi. Anda a hali na gaskiya idan za a tsaya mu dubi wannan al'amari mun san cewa al'amarin tsaro a ƙasar nan ah, ah, alhamdulillah za mu ce idan muka yi la'akari Hmm. wanda kai karan kankan malam nasiru ka san cewa tafiya a jihar neja ya kasance cikin ɗarɗar ganin yadda irin bama-bamai suke tashi a wannan lokaci alhamdulillahi shugaban kasa a malam muhammadu buhari da ya zo kan mulki a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar hmm. ya alkawarin allah ya so yadda za a haɗa kai a kuma inganta tsaro ta yadda wannan al'amari zai zama tarihi hmm. yau kusan za mu ce alhamdulillahi an cimma nasara akan wannan kudiri na shugaban muhammadu buhari mu ni ina ganin cewa ba a gwamnatin tarayya adalci ba idan aka ce tallafi to ai sai a fito a faɗi kamar wani irin tallafi ne ba a basu ba shin babu sojoji ne a jihar Neja babu yan sanda ne a jihar Neja babu jami'an SSS eh, ne a jihar Neja wanda suke tattaro bayanan sirri sa'annan kuma babu stakeholders ne wato masu ruwa da fita jihar Neja wanda za a zauna da su a ce yau an tattauna game da yadda za a kulluma wannan al'amarin kafin a ce ya tattara hmm. idan ka dubi abin da ke faruwa a jihar Zamfara Zaka hmm. ce jihar Neja ma ba a yin komai. Ina fata ka fita abin ke nufi. Amma bu daidai da rana ɗaya bai yi tsammanin akwai ran da na ji ko gonan jihar Zamfara ko gonan jihar Kaduna yana ƙorafin cewa gurbin tarayya ba ta ba da tallafi ba. Na yi bayanin cewa ni a matsayin ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Sula a ya za a ɗullo mu wannan al'amarin shugaban mu a matsayin matsayinmu na yan majalisu mun yi kasafin kuɗi wanda shugaban ƙasa ya aburbi wannan kasafin kuɗi domin tsaro a ƙasar nan ma jami'an sojoji da SHS da 'yan sanda kuma ina mai tabbatar ma da cewa waɗannan kuɗaɗe ana ba su gwargwado kuma suna ba da shi gwargwado. Saboda haka nan tallafi na musamman a fito a ce wai ba a ba da tallafi na musamman ga jihar Niger to wannan al'amari ne wanda ni ba zai ɗauka su ba kuma ba zai yarda da shi ba na'am to abin da ya kamata a ce an yi Na'am, to a bari mu koma a mai girma SSG akwai batun lokacin da aka sace ɗaliban kagara da kuma fasinjan bus da ma sauran hare-hare da aka samu aka kai a jihar Niger. A wane tallafi kuka samu akan waɗannan abubuwa daga ita gwamnatin tarayya? To na farko dai abin tsinka bari magana abin da shi su da ke magana. Hmm. wanda yake shi yana wakiltan wayannan local government na shi guda uku hmm. kuma na tabbata da duk ja yana cikin Niger yana cikin Nigeria hmm. honorable da duk ja ba sai an fada masa ba abin da yake faruwa da halin tsaro hmm. maganar tsaro ba maganar siyasa ba ne maganar tsaro ta wuce maganar siyasa maganar tsaro abinda ne wanda abin da ya shafi rayuwa ne ya shafi tsaro ya faɗi ya shafi jama'a idan na fara maka lissafi tun lokacin da wayan abubuwan suke faruwa da wahalhalun da eh, jihar Naja take ta shiga ciki da abin da eh, gwamnan jihar Naja ya yi kamata ba za a ce wai duk ya fito yanzu ya yi magana kamar ya manta da waɗansu abubuwan da suka gudana baya ba ne. Hmm. Honorable Lada Suloja yana cikin wayan da suka zo cikin Niger domin Honorable Lada, kudan yi haƙuri bari ya kai aya. To da haka muka zo ƙarshen kashi na farko na wannan muhawara da muka soma dangane da harkar rashin tsaro a jihar Niger da kuma ma wasu jihohi na arewacin Najeriya. Idan Allah ya kama mako mai zuwa za mu zo mu ci gaba mu ji korafin da shi ɗan majalisar wakilai yake na cewa shi me yasa sai a jihar kawai ake wa shugaban ƙasa? Muhammadu Buhari korafin baya tafuka komai na tallafawa yace baya jan ana irin wannan korafi a jihohi da ke fama da irin wannan matsalan irin su Zamfara, Katsina, Sokoto da dai sauransu. yanzu a madadin su bakin namu honorable abubakar lado suleja da kuma shi sakataren gwamnatin jihar niger dan alhaji ahmad ibrahim mutani sannan musamman da shi mustapha nasiru batsari da kuma grace da Abdul da ta haɗa mana shirin Aliyu mustapha sakwato ne a washington dc ku huta lafiya